وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم بعد خصائص الفعل الثلاثي sashen kususiya na fi'ili a sulasi wato sashen abin da yake fi'ili sulasi ya kadaita da shi ya keɓanta da shi al'amsula misalai ƙada ya ƙazi kaga wannan ƙada wannan naƙis ne wanda ƙarshen shi akwai alifun to kuma malaman sarbu suka ce idan an samu alifun a cikin fi'ili to wannan alifun ba asali ba ne shi dole ne sai ɗalibin na hau ya nemo asalin wannan alifun ɗin. daga wannan ƙaza wannan alifun ɗin za a nemo asalin shi asalin shi ne ya ƙabi kaga asalin shi ya nuna asalin alifin shi ne ne ya'un asalin alifin ɗin ya'un to ana kiran wannan naƙisun ya'i naƙisun ya'i shi kaza ɗin nan Na mada yamdi mada yamdi kaga shi ma maza wannan alifin ɗin za mu nemo asalin shi sai mu koma zuwa ga mudari ko mu koma zuwa ga mazdar maza ɗin nan yamdi ne asalin alifin ɗin me asalin alifun nan yawo asalin shi yawo ko da da'a ya shi ma da'a ya duku kaga wannan ma da alif din shi ma ba asalin shi bane sai mu koma zuwa ga mudari'in shi ko da da'a ya duku da'a watan kaga me asalin alifun nan wawo ana kiran wannan naqisun wawi naqisun wawi dana ya dunu dana ya dunu kaga wannan alifun din ba asalin shi kenan ba mu kuma zuwa ga mudari ko mazdar da na ya dunu dunuwan asalin alifin din menene wawun ne shi asalin alifin din wawun ne sara ya siro yawa sara ya siro kaga wannan alifin din na tsakiya wannan alifin din na tsakiya misali a shi ma ba asalin shi kenan ba in muna so mu gano asalin shi mu koma zuwa ga mudari shi fara ya siru kaga asalin wannan alifin din kenan ya nuna ya unne shi asalin shi sayara you sayara you kenan wannan ajwab ne ya yi sara ajwab ne ya yi tunda asalin alifin din shi ya unne ba a bihu kenan ba a bihu kenan asalin wannan alifin na ba'a ya unne saboda mudarin shi ya bihu mazdar shi bai'a ba a yi u bai'an ashe asalin shi baya'a baya'a biyu na'am jara ya juru ana kiran wannan mai ya yi to jara ya juru jara wannan alifin nan asalin shi menene wawo saboda mutane shi ya juru mazhar din shi jauran jara ya juru jauran an asalin su jawara jawara a ah, swaga ya sugu sawaga ya sugu an gane wannan ku yawwa sai madda ya muddu to madda ana kiran wannan mudha'af fili wanda yake a cikinsa akwai harfa iri ɗaya guda biyu kaga madda akwai dalin guda biyu a ciki to irin wannan ana gashi mudha'af to asalin shi madada in mun ga madda asalin shi madada ala wazani fa'ala an gane to me yasa ya samu wannan sukuni ya koma madda saboda an samu dalin guda biyu an samu harfa guda biyu masu wasali idan an samu harfa guda biyu masu wasali sai a sa ma ɗaya skul a tura shi shi na sa ma ɗaya skul ya zama madda da madada ya zama madda an gane wani ko ana kiran wannan muda'af to muda'af kala biyu ne akwai muda'af lazim akwai muda'af mutaji shi muda'af lazim shine wanda ba a samun maf'ulun bihi tare da shi muda'af muta'addi kuma shine wanda ake samun maf'ulun bihi an gane madda ya muddu wannan madda muda'af ne muta'addi saboda idan aka rakaba jumla za a samu maf'ulun bihi madda alwalad yadahu an gane ko yaro ya a hannunsa kaga yadu ya zama madda alwalad yadahu yada ya zama ya zama maf'ulun bihi kaga shi madda muta'addi ne shi muda'af ne muta'addi to zai zama yaqulu in mudaf ne muta'addi yana komawa fa'ala yaf'ulu madda ai madada yamdudu madada yamdudu shine kuma madda yamuntu Alawa wazani fa'ala yaf'ulu nan kuma kamar shaqqa ya shuku kaga shi ma wannan mudaf ne muta'addi shaqqa yashkuku shaqqa shaqqa alwaladu aljayb shaqqa alwaladu aljayba yaro ya yaga aljuhu yaro ya yaga aljuhu shaq alwaladul jayba yaro ya yaga aljuhu ga wannan shak adin mutadili to zo haka in mutadili zan fa'ala ya kulu shak ay shuku fa'ala ya kulu fa'ala ya kulu kuma A fa'ala ya kulu afa ibu shin wannan wato ya kame yana kamewa wannan mudaf ne lazim baya samu qurbi affal waladu anil mas'ala yaro ya kame daga roƙo affa anil mas'ala ya kame daga roƙo affa ya iftu affa ya iftu allurai affa ya iftu shi wannan lazim ne shi in lazim ne zai zama fa'ala ya filu fa ya afifu khaffa ya khifu shi ma kaga fa'ala ya filu an gare ku shi wannan muda'ab ne wanda yake lazim tunda muda'ab lazim ne sai zan fa'ala ya filu shi ma kafafa yakfifu kafafa yakfifu na'am wa'ada ya'idu shi ma misalin wawi ala wazani fa'ala yana zama ya filo? wa'ada idu sai kuma ya'idu wajada yaujidu sai kuma jidu wasafa yausifu sai kuma sifu. بسم الله Rahim. الرحيم المبني من al واتو Wato ginannu daga cikin sunaye. مثالي amsala Misalai. Bil hujrati ahada A cikin daki akwai kujeru goma sha ɗaya. A cikin daki akwai kujeru goma sha ɗaya. Fi harful jar. Al-hujrati ismu bi fi. Fi harful jar fi. wannan shubu jumla din wa shubu jumla fi mahalli raddin khabar muqaddam ahada ashara mubtada muakhar mabniyun ala fatay juz'aihi mubtada muakhar mabni mabniyun ala fatay juz'aihi wa huwa mubayyan kursiyya tamyiz mazub bil fata fi ahada ashara yana wato ana kiran wannan adadin murakkab shi adadin murakkab mabaniyu ne ala fatahi juz'ai ana gina shi akan yin fataha ga bangaren shi guda biyu an gane yayi ana gina shi akan yin fataha ga bangaren shi guda biyu ahada ashara da ahada din da ashara kowanne mabaniyu ne shi sab adadin ya zama to murakkab ana gina shi akan fatahi juz'ai kun gane wannan aiki saboda haka in an ce fiya mujarrin alhujra iso majrur bi sai a ce wa shigo jumla في محل رفع خبر مقدم أحد عشرة مبتدا مؤخر مرفوع مبني على فتح الجزئي في محل رفع أغنى مبتدا فهو مميز مميز كرسيا تمييز جلست مع أحد عشرة رجلا مع أحد عشرة جلست فيل وفاعل مع زرت مكان وهو مضاف أحد عشرة عدد مركب مبني على فتح جبعي في محل جر مضاف إليه عدد مركب مبني على فتح جبعي في محل جر عدد آه، مضاف إليه وهو مميز رجل التمييز ما رأيت مثل هذا الكتاب من قبل ban ga misalin wannan littafi ba min qablu amin qablu ru'yati min qablu amin قبل ru'yati ban taba ganin misalin wannan littafi ba min qabl ai min qabl min qabl ru'yati an ce mu zabu ilayhi idan ka ce mu zabu ilayhi sai zan sai ka gina shafin doma asalin shi min qabl ru'yatihi sai ka shafe ru'yatihi din sai sai zan mabni ala zammi ku gano wannan ku wannan madin nafiya ra'ayi ɗayar bi mabni ala sukuni ta ta'il mutarika وتاء المتحركة ضمير بارز متصل بفعله مبني على الضم في محل رفع فاعل مثل مفعول به منصوب وهو مضاف مثل مفعول به منصوب وهو مضاف هذا ونهى حرف تنبيه ذا اسم الإشارة مبني على السكون في محل جر مضاف إليه أغانيه وهو مبدل من وهو مبدل من الكتاب بدل لو ما رأيت مثل هذا الكتابي تو من حرف جر قبله اسم مجرور بمن مبني على الضم في محل جر من اسم مجرور بمن مبني على الضم في محل جر انشا في مضاف اليه من قبل رؤيته ان ان نجحت فلك المكافاه من بعده اذا من النصر فلك المكافاه to kana da sakamako min ba'adu min ba'adil mukafaha min ba'adil najaka in najata falakal mukafa'atu min ba'adi min ba'adil najah in ka samu nasara kana da sakamako bayan ka samu nasara din kaga in shardiya naja fi'il madi mabni ala sukun litisalihi bi ta'il mutaharrika fi mahall jazm bi in ashardiya في الماضي المبني على سكون الثاني بتاء المشاركة في محل الجزم بإن الشرطية ونم فاء واقعة في جواب الشرط والفاء واقعة في جواب الشرط ونن لك جار ومجرور وشبه جملة في محل رفع خبر مقدم المكافأة مبتدا مؤخر مرفوع بدم معذرة من حرف جر بعد أي من بعد النجاح أنت مضاف إليه sai zan mabni ala Zambi saboda an cire mudafu ilai an gani ba'du isu majrur bi mabni ala dhammi fi mahalli jarri na'am ina yin matin nahawi sibawai daga cikin malaman nahawu akwai sibawai min harfu jarri a imma isu majrur bi min wa huwa mudaf annahu mudaf ilai wa shubu jumla في محل رفع خبر مقدم mubtada mu'akkar مؤخر مبني على kasra fi mahalli rafi mubtada mu'akkar mabni ala kasra fi mahalli rafi shi ma waiki in yazo wato mabniyun ne ala kasra fi ba wai nifta wai na'am kana gunu ahmad bin taula bin dulun yud'a kamarawai ya kasance ibnu ahmad bin dulun ana kiran shi kamarawai kana fil madi nakis ibnu ismu kana marfu bi damma wa huwa mudaf amr mudaf ilayhi an gane ku ibn ahmad shi ma wannan ibnu ibnu shi ma wannan badal badal na ibn ahmad shi ma ibn ahmad ibn ulun an gane yayi ko huwa mudaf wannan ulun mudaf ilai wannan yud'a fi'l mudari mabni lil majhul fi'l mudari mabni lil majhul marfu' bi damma al muqaddara ala al alif mana min zuhuri at ta'azzur yuli ahuwa ya ce wasu muhu da mirin musar kadiru huwa wasu muhu da mirin musar kadiru huwa wannan hamarawai mafolin biyi masubun a gane ko bilkasra mafolin biyi masubun mafolin biyi mabniyun alal kasra fi mahallin nasbi mafolin biyi mabniyun alal kasra fi mahallin nasbi وثالثه حرف علة يوا تسجيل تسجيل الجمع بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تسجيل الجمع أهباب أهباب أهيباب أهباب أهي أسا جمع أفرقه sannan ƙara ya'un nisba بيان ha'un uhaibab anhur eh an eh anhur unayjir unayir amidatun uaimidatun uaimidatun amidatun uaimidatun za sa ya za sa don ma farko a sa ya ulisba uaimidatun kilmatun ulai matun kawatibun eh, kawatibun ba? kawatib mata ne mata masu rubutu kuwai kan sa ya ba kuwai sa kibat a sa alifin da ta'un an gane saboda saboda nuna mata ne wai kibat jimalun jubailat jubailat sunna'un suwaini'un wannan maza ne su aka samu su wawun da nuna ya nuna jan muzakar salizi suwaini'un amalatun uwaimilun uwaimilun alƙa'ida jumu'ul illa tusaddaru ala lafziha su jumu'ul illa ana yi musu tasgiri akan lafazin su ne wa jumu'ul kafara yusaddaru mufraduha kaga jumu'ul illa kamar su ahbab anhur a'amida da ana yi musu tasgiri ne akan yadda suke kaga wani ahbab ƙarshen shi akwai alif da da ba'un don an zo tasgiri ba za a canza shi ba ko anhur shi ma unayyir amidatun uaymidatun kaga ba canza komai ba an ƙara hamza ne da ya'un na tafiyir girma gulaimatun kaga ba canza ba an sa don ma aka sa ya'un na tafiyir wannan jumul illa kenan jumul kasara kaman ko a kawasib da jibal da sunna na sagaru mufraduha ثم تجمع جمع جمع تجمع الكسرة أنا مفرد za a yi tasgirin mufrad ne a gane kenan eh sannan sai a jam'i jan mu'annas misali idan kana mu'annasan aw muzakkara idan shi mu'annas zai ko muzakkar misali eh jumul kasra ana tasgirin mufrad sannan a jam'i jan in ya kasance mu'annas ne ko a mai jan muzakkar salim a ko muhannas ne ko muzakar muzakkar gairu akil amma za a mai jan muhannas a muzakkar salim idan kana muzakar akil in namiji ne hankali kamar sani'un sani'un suwaini'un an gane ku amma jibal kaga mace ce za ce jubailat kawati kuwaitibat za a ce katibun ka katibatun katibatun sai a zuwa sa don ma za a yi tasjiri ku ana sa don ma wannan alu ne koma wawun ko ya koma wawun sai a sa yawon nan nisba kuwai kuwai katibu katibatun kuwai kibat jibalun jubailat Thank you. بيننا نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن ba mai neman ɗaukakar daraja a cikinta da kuma izza na rai sai dukkan mai ɗagawa ba mai neman ɗaukakar daraja a cikin duniya da buwaya na rai sai dukkan mai wuce gona da iri mai ɗagawa wa inna lan nafisa min al ma'ali fa laysa li mulki hadhihi al ko da ya samu zababbe daga cikin ɗaukaka falaisa bibul masaki babu babu saukin hadiya da mulki da mulkin tawalla wa mahallama al idan ya kai manufa in ya kai abin nufi wajen daukaka da kuma izza tawalla sai ya juya ya fara riba wani mahalla sai ya kareraye tare da kaiwa din ya kareraye tare da kaiwa din fada wanda gefukansa guda biyu suka kareraye suka rushe kamar fada wanda gefen sa guda biyu ya karye idan sara albinau idan gini ya zama to ilal faraji zuwa ga karewa aqulu wa qad ra'aytu muluka asri ala la la yabqi yanna al-mulka illa kullu baqi ina cewa alhali na ga sarakunan zamani na ina cewa ku saurara ba mai neman mulki sai dukkan sai dukkan azalimi ba mai neman mulki sai dukkan azalimi نعم حرف الخاء بسم الله الرحمن الرحيم وكيف تغرك الدنيا بعز وايام الحياه الى انسلاخ يا يا دنيا زي روديك da izza wa ayyamul hayati ila insilahi alhali kwanakin rayuwa suna ta suna ta zarewa yaya za a yi rayuwa ya rude ka da izza kwanakin rayuwa suna ta sulalewa وجل سرورها فيما أهدنا غرور كالبناء على السباق وجل سرورها ما في يوم فرن cikin duniya أهدنا أشياء abin da muka saba غرور غرور ne كالبناء على السباق kaman gini ne akan kasar gishiri rudu ne kaman gini akan kasar gishiri na mu aksaru dai ka wa aksaru dai ka izlo fayyimna mashubun bil bukai wa bisrafi mafi yawan dai ka dariyanta dariyanta da mun fahimta mashuhun bil bukhari abin ne da kuka da kuma ihu وقد عمي ابن آدم لا يرى أمن يدري عن ورد لأخي حقيقة أن آدم يا مكان شيء لا يرى هذا بايا جنوس daga gangara ma ruwan dadi dake makantar da shi daga gangara ma ruwan daɗi kalla sun kada amin aman abda ila sawmi kalla a'a sannan a haɗar amita ka makanci aman irin makanta abdawan da ya zarce ila mai jimafi zuwa ga kurumtan ramin kulli wanda ya zarce zuwa ga kurumta na ramin kulli alburda min kulli muntalibin lillahi mutasibin yasu bi mutasibin min kulli munjalibi lillah daga dukkan mai yin ibada ga Allah mutasibi eh dukkan mai ibada ga Allah mai neman lada wajen Allah yana yin tumbi yana yin tumbi yana yin damka bi musasilin da takobi katsau musalimi lil kufr bai katse kafirci yasu yana yin tumbi yana yin damka bi musasilin da takobi katsau musalimi lil kufr mai yake kafirci Hadda ga min nasul islami wa min ba adi gurbati ha mausulatar rahimi hatta ga har sai da addinin musulunci ya wayi gari mausulatar rahimi ya wayi gari abin sadar da zumunci wahiya bihim mausulatar rahimi har addinin musulunci ya wayi gari wahiya mausulatar rahimi bihim ya zamanto abin sadar da zumunci da su bayan da yana bakonci hmm. bayan da addinin musulunci bako ne sai waye gari ya zama shine addinin da ake sadar da zumunci da shi مقفولة أبدا منه بخير أبد وخير falam taitam تيتم ولم تئذي Shi musulunci abin tsarewa ne har abada minhu daga gare su abin tsarewa ne har abada bi khairi abin da biyayyen uba Biyayyen uba shine annabi wa khairi ba'al da biyayyen miji shine abubakar falam taitam wato ta yi ainihin ta yi gwagwarci ba wato ba ta yi maraici ba kai walam sai ba ta yi gwagwarci ba ba ta yi maraici ba sannan ba ta yi gwagwarci ba a gani tana da uba tana da miji min kullu muntadibin lillah daga dukkan mai ibada ga Allah mai neman lada wajen Allah yana yin tumbi da takobi ka tsau mutsali mai kasewa da kufar ga kafirci hatta ga da millatul islami har sai da addinin musulunci ya wayi gari wahiyar mausulatar rahimi dihim wahiyar mausulatar rahimi dihim yana abin sadar da zumunta ga da su min ba da gurbata bayan bakuncinsa maksulatar abada abin reno ne abin tsarewa ne shi musulunci har abada min garin su da biyayyen uba shine annabi da biyayyen miji shine abubakar shi ya aure ta wato musulunci bai yi ainihin bai yi maraici ba bai gwagwarci بسم الله الرحمن الرحيم منه تشريش لدين المصطفى والداعي عال منه تدمير الكفر الكافر المشام قال منه إهلاك الأصنام على الطاغوت منه في نادي الأعادي طارق الأوجال جال ما له مزرعة من شدة الأوجال جال تشريف لدين المصطفى wato ɗaukaka ga addinin annabin zaɓi alwaza wanda yake bayyananne minu daga annabi ne hmm. ɗaukaka ga addinin ainihin almustafa addinin annabin zaɓi alwaza wanda yake bayyananne wato daga annabi ne tadmiru li kufrul kafir darkakewa ga kafircin kafiri al-husham az-zalimi wato shi wato fal shi kafirci yayi rauni minu daga annabi ilahun lil asnam kuma halakarwa ga gumaka minhu ilahun lil asnamin daga gare shi ne halakar da da gumaka ya tabbata so al manzan Allah yayi tumbi yayi damka ala tabut ga ainihin gumaka ga dagut tsarikul aujal minhu fi nabil aadi tsarikul aujal wato mai afkowa tsarik mai afkowa da dare tsarikul aujal mai afkowa na tsorace tsorace jal ya yi yawo fi a aadi a cikin majalisin makiya milhu daga manzo sallallahu alaihi wasallam malahum jal ba su da bayawata muzra'ahu kin san da ya birgita su sun shaddatul aujal saboda tsananin tsoro tashrifun lidinil mustafa ɗaukaka ga addinin annabin zaɓi alwada wanda yake bayyananne al ya ɗaukaka ne miru daga annabi tamiru li kufrin kafir wato darka cewa ga kafircin kafiri al gusha wanda yake azzalimi wato minhu wato fa shi kafircin yayi rauni minhu daga annabi kafircin yayi rauni daga gare shi wala kullu wato halakar da gumaka minhu daga annabi ne manzon Allah ya yi tumbe sallallahu alaihi wasallam ya yi tumbe ga dagutu bai afkowa na tsorace tsorace minhu bai afkowa ko jal wato mai afkowa na tsorace tsorace wato bai afuwa na tsorace-tsorace ya yi yawo fi nadir a ari cikin majalisun makiya daga manzan Allah malahun jal ba su da mayawata muzara a hutun sanda ya firgita su saboda tsananin tsorace-tsorace saboda tsananin tsorace-tsorace na'am badamasi wasu ƙa'idar wadi ne zura usbahu wa tan zura ma a shirbi tattaru shurbahu wa usbi a ya hadi rawahili qurbahu la'alli ara zakal tariqa wa qurbahu wa qutta ala hazwi al manazil li hatta wa su'a ila al wadi ka kora ta zuwa ga ko zuwa kwari don ta kalli ciyayinta su kuma ka kora su zuwa kwari don su kalli ciyayin wannan kwari ko wannan rafi wasan zura ma a shi'i su kalli ruwan nan na wannan yanki taru shirba don su zaɓi abin shan sa a gani shi wato hanya tsakanin dutse da dutse hanya tsakanin dutse da dutse su kalli ruwan nan na wannan yanki tsakanin dutse da dutse don su zaɓi abin shan sa wa ujbi qurbahu ka karkato da ni kusa da shi a ya hadi rawayin, a ya hadi rawahin ya kai mai kora umma. wa usbi qurbahu a ya hadi rawayin, ka karkato da ni kusa da shi ya kai mai kora umma. la'alli ara za ka kari saboda wal Allah zan ga saboda wal Allah zan ga wa'annan jama'a wa urba kuma larabawansa wa hudda wa hudda li wato ka saukar da ni haɗa gayan saukarwa kan damra da wannan masaukin damra damra da wannan masaukin ka kora ta zuwa ga rafi ko zuwa ga kori litan zura usbo don ta kalli ciyayinsa ta kalli ruwan nan na wannan yanki ta ta zaɓi shurbahu abin shansa ta karkato da ni ƙurbahu kusa da shi a ya hajji da waye ya kai mai a raƙumma azalin gida korara umma da wake korara umma da wake shine gida ya kai mai korara umma da wake la'alli a raza bari saboda wala Allah zan ga wayannan jama'a wa urba da larabawansa wa hudda li ka saukar da ni a tsagayen saukarwa ala hazul manazil jamra da wannan masaukin jamra da wannan masaukin نعم بأمه نعم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبأم السكين زوج علي وبنيه وبنيها ومن هوته الآباء نعم وبأم السكين وبأم السكين wa bi ummi sibtaini zauji aliyin wa baniha wa man hawasul aba'u sannan kuma da uwar uwar jikokin nan guda biyu Hassan da Husaini radiyallahu anhu matar Ali bin Abi Talib nake Fatima radiyallahu anha wa baniha da ƴaƴanta guda biyu Hassan da Husaini wa man hawasul aba'u da wa'annan wanda mayafi ya tattaro su da wanda mayafi ya tattaro su manzo Allah ya ha'ula'i ahlul baiti Allahumma azhib anhum rizq wa dahirhum tadhira a gare da ƴaƴanta da wayannan wanda baya mayafi ta taro su sune Aliyu da Fatima da Hassan da Husaini an gane wannan ku na'am wa bi azwajika allawati tasharrafna bi anzalahunna minkal bila'u da kuma matayenka da matayenka ya rasulullah wanda suka samu daraja bi an anzalahunna bina'u saboda tarewa da kai ya tsare su tarewan da suka yi da kai ya ba su kariya kuma bi an swana hunna ka bina'u wato jininka ya ba su kariya na'am na'am al'amana al'amana wa inna fu'adi min zunubi ataitu ataitu hunna hawa'u atlubul amana atlubul amana maqulun bihi bi fi'lin ma'zuf taqdiruhu atlubul amana atlubul amana ina neman aminci ina neman amana ina neman amana lalle zuciya na hawa'u ya zama to wofintacce babu komai cikin za min zunubin ataitu hunna saboda zunubin da na aikata zuciya na ya zama zero babu imani a ciki ya zama wofintacce saboda zunubi da na aikata eh hawa'u eh na'am wa bi ummi safain wa bi da uwar jikokin nan guda biyu zauji ali matar ali bin abi talib radiyallahu an wa baniha da ƴaƴanta wa man hawatul abawa da wa'annan wanda bayafi ya tattaro su wa bi azwajil allawati tasharrafna da matayenka wa'annan da suka samu daraja bi an tsana gunna bina uminka saboda gininka ya tsare su kuma bi an tsana wato tarewanka da su ya ba su kariya al'amana al'amani ina neman amana ina neman amana lalle zuciya na hawa'u ya zama wutacce saboda zunubin da na aikata Masha Allah, na? baya halarta tambayar da yake mata da yawa suna iya tafiya ba muharrami annabi ya ce la dole sai ya zama to tare da su akwai muharramin su hmm. a tsaye wannan aiwa na bai halatta ba ko ana da najeriya ne ba a nan najeriya ne ba musulunci ba da yanzu mashin da mata ke hawa za ka yi da musulunci mata na hawa a shafa ya saba musulunci mata na tafiya da ganin su tafi kano a je yi a je a yi mu'amala da maza a a wuce ya saba musulunci je lagos ma je dubai ma mutu wannan gaba ɗaya dan kaga wasu na yi ya kaɗo kasuwa musulunci addini ya yi gaba sun yamma alaikum salam eh to ka san iyaye ba in zai faɗa sai ya san yanayin baban wani baban nan kafara zai ce shi fa ya shiga ya mata tarbiyya ya san wannan abin ba za zai yi ba ita ka gani ba hmm? dole ne za ka faɗa sai ka san waye baban ba ka ba kuma yarinyar ta tsare ka sannan baban kuma ba zai aiki da wannan maganan ba an gane yanzu akwai da yawa daga cikin yaran musulmi sun suka je koli ko university ba sa mu'amala ba da hausawa saboda in suka yi mu'amala da hausawa za a gano iskancinsu sai su samu suna mu'amala da harna saboda ko da misalin ta bar makaranta ba su ara haduwa ba wani abin da suke gire ne kaga arni yana rungumar musulma kaga kullum suna yawo tare ta shige ayanta tare da arna babu wanda ya je ganta tunin wada ko a kawo ko a badarawa ya ce ya ganta wata iska ce suna zama ba sai mu'amala da kai ba yanzu abin da yake yiwa kenan abin da yake faruwa kenan galiban a cikin university wajen wannan university babu wani wanda ya damu da shi duk abin da zaki na iskanci ciki kayan ki ba wani malami wanda ya sai ya biki abu sai dai malami ne da kishin addini ya kira ki ya biki nasiha bai kishin addini kenan amma irin wannan ya kamata in mutum ya tura yarinya irin wannan ya bada dama duk sanda aka yarinya tana wani abu a gaya masa a gaskiya bai da shi malami bai sai ya hana wai wai mutum ya rungu mu ga ba abin da zai yi dan an bada wani cikakken yanci ba duka ba magana, sa ta gwada gwada ko sa shi gwada gwada ko wani

eh an ce ne da ce wani ɗan yankin baba dan ya zo ya ce yana so na ya ce ba na son shi kenan dan ko an faɗi wannan magana to Kan kar maka yadda ka kai ziyara wa karshen wata rana ka tambayi wasu mutane a makarantar ai ka sa yarinya ba za ka zo ka bar amma ka mutar kawai kalgarin ka kai ziyara lokaci lokaci ita ma yarinya ta kana zuwa lokaci lokaci za ta kiyaye wasu abubuwa amma ka saki yarinya haka nan kawai gashi nan kawai ba wani abu to dole ne kai abin ta ga dama so in ta zo ta ga sauran suna yi ma za ta yi sai yan kaɗan masu imani kawai kuma shi wata munafuka ce misali ba za ta yi abu a gaban ka ba kai yafi eh. in ka zo ga ta sumi sumi da ka samu wani daga gaske amma a waje sai ta ware ko shaidani ya ce sosai ba za ka yarinya an sa ta makaranta irin wannan duk wanda ka san suna makaranta da Allah ku samu ido kan wacce na ba ku amana tsakani da Allah suna gaya maka magana wata ran kawai kai dan zalunci ko ka jira ka jira makarantar suka tambayi mutanen da ka sani a wacce wai wacce ya halin ta tana karatu eh me alakar ta da da kaza tana da nutsuwa ko ba ta da shi ko kaza kaza da sauran Allah shi taimake mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa